ɗan shekara 25 Mohamed Bubakar Tiefa wanda ake kira Mohamed Business Center wani matashi ne ɗalibi kuma mai son ayyukan hannu a cikin koyon aikin samun horon kai da kai da ya yi a tera cikin jihar Tilabere inda ya yi karatunsa na sagandari har zuwa shekarar 2016 a tera matashin ya amfana da wannan horo akan kula da gyaran anten girkinsu da kuma daidaita setin taso so shi bukata ce ina wannan aiki gaskiya ni a cikin zaman rayuwa zaɓi na na farko shine na neman makaina abin shine a nan afirka wato a nan nijar bai kamata kawai a rufe ba ga karatu ya kamata a samu wasu hanyoyin samun kuɗin shiga domin biyan bukatun yau da kullum ina wannan aiki domin na ga bai kamata ko da yaushe ba in dogara da ma'aifana musamman ma idan uwaye matalauta ne karatunsa ya sa a sahun gaba Mohammed ya gane yadda zai inganta kowane ne a dalilin wannan aikin ya samu biyan bukatunsa da biyawa 'yan uwa bukatu saboda a tera ana yawan bukatar aikinsa don ko ya san aikin nasa. Ko da da nike wannan aiki ban taba mance karatu ba aiki bai yiwuwa cikin lokutan karatu ina zuwa ikol ina sauka harkokina suna da nasu lokaci haka karatu yana da nasa lokaci cikin zaman rayuwa ya kamata ka san yadda za ka tsara komai. Musa Muhammadu abokin cinik cinikayyar matashin da ke gyara a tera ya ce yana gamsuwa da aikin da yake masa. Muhammad Business Center mutum ne da ya kware ga aikinsa ya taba yi mana aiki da gaskiya ni ji daɗinsa sosai. Gidan da nake gida ne da yake da jama'a kwarai. Lokacin da ni ji sunansa na je na gansa na kira sa ya zo ga antan farabul guda ya na komi. Ina iya cewa mutum ne da ya san aikinsa gaskiya ya iya aikin hannu. Tun lokacin da ya samu bakaloriyarsa shafin aka Chad ya komo da zama a Yamme kuma inda buƙatar aikin ba ta da yawa don haka a nan Muhammad ba a san shi ba.